الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan shi ne na hudu a cikin karatun wannan littafi na riyadu salihin na imamun nawawi kuma an ba kuma manta ba muna cikin babu islam wanda za mu tashi hadisi na hudu shi ne hadisin na na aisha allah ya kare da a gare ta malamin ce wa an ummin mu'minin أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث نبي هكذا شيني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعن أم المؤمنين أم عبد الله أرويتو دقا أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها نانا إشاء الله يكاري الداء جريسا wannan alkunyar ummi abdullahi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ibata shawara ta yi alkunya da abdullahi wani lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna zama tare da nana Aisha sai take cewa da shi kan Nini ya rasulullah ba za ka yi min alkunya ba tunda ita ba ta bayuwa ba har manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar duniya ba ta haihu ba sai manzan Allah ya ce da ita ki yi alkunya da ɗanki abdullahi wani abdullahi ake nufi abdullahi bin zubai ɗan gidan na na asma'u kun ga ɗan ƙyar uwarta ke nan to wannan shi ne dalilin da isa ake cewa da isa ummu abdullahi ba don ta haihu ba na na isha allah ya ƙare ta a gare ta a cikin matan duniya duka da matan da annabawa suka aura babu matan da aka zalunta aka cuta irin na na'isha wanda kuma har yanzu ba a gushe ba ana zalunta wata rana sai kuka take cewa duk wanda ya taɓa mutunci na to kada ya ƙara ziyartar maulan Allah saboda idan ka taɓa mutuncin na na'isha kuma wata rana ka je ka tsaya a kabarin manzo Allah ka assalamu alayka ya rasulullah a cikin ɗakin ta yake ita kadai ce matar da take cewa muna lullube a mayafi ɗaya tare da manzon Allah aka saukan masa da aya babu wata matar da ta samu wannan darajar sai na Aisha sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce matar da aka karɓi manzon Allah yana rungumi a cikin kirjinsa wannan shi ma bai ishe ta daraja ba bai ishe ta falala ba to wata rana mai da zuwa cikin sahihul bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da ita uritu kitil manami marratayn sau biyu ana kawo hotanki a mafarki a ruwayar hadisin yake cewa an tallafo ta a cikin wani mayafi na alhariri wasu mutane suka tallafo ta suke cewa hazihi zaujatu wannan ku tun kafin ma ya aure ta hadhihi zawjatuk aka gaya ya aka sau yi mafarki sau biyu mafarki sai ke cewa in wannan mafarkin daga Allah yake Allah zai tabbatar da shi wannan tun ana maka ne kafin a hijira ita na na Aisha akwai wanda ake cewa da shi Jubair ibn Mut'im ya nemi sai da Abubakar ya aura maka ita saboda kun san ko da suna mushrikai a wancan lokacin Quraishawa suna bin asali in za ka auri ya akan ce ka bincika ka bincika yar wace domin kada ka auro yar ƙananan mutane so da ka yaje ya nemi kamun kafa ita da Allah ya yi kamu aka kuma yi masa kamun aka yarda shi ne sai na bukar yake cewa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka ba da dama in zare ta in tsubale ta daga wannan kamun da aka yi jibril bin mu'ayyim aura maka kuma haka aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam aka daura masa aure da ita tana shekara shida sannan bayan an je madina a shekara ta uku ko shekara ta biyu ya tare ita tana a shekara tara kuma ita kaɗai ce budurwa a cikin matayen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zauna tare da manzan Allah shekara ɗaiɗai har goma sha shekara tara tare da manzan Allah domin sun ce shekara tara ko shekara goma domin ta annabi ya bar duniya tana ɗan shekara goma sha takwas shekara ta goma sha takwas na na'isha kenan radiyallahu ta'ala an ana cewa ne ta ummul mu'minin saboda Allah madaukin sarki a cikin alqur'ani yana cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum mata yan manzon Allah uwaye ne ga mummunai duk wanda yake na Aisha ba ba ba ba mummuni bane ko malamai suka ce duk wanda iso kina na Aisha to ya samu matsala a cikin imanin Khalifa Ma'mun an kawo masa mutane guda biyu ɗaya ya zagi na na Fatima ɗaya ya zagi na Aisha sannan ina khalifa ɗaya daga cikin khalifofin Banu Abbas sai ce kai da kaza gina na isha je a tare maka kai aka ce ya za ka yi haka kai kuma da kaza gina na fadima tafi Allah ya isa ya ka ce ya za ka bambance wannan yar manzon Allah ce wannan matar manzon Allah sai ce wannan matar manzon Allah ce Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya taba taba ta ya ƙara taba ta iga mata bakar magana ya shiga uku kuma ya ƙaryata alqur'ani dan haka nace a kashe shi wancan ko ba mu da nasi saboda haka Allah shi ya san yadda zai yi da mutum to don haka wasu ma Umar ɗan Abdul Aziz cewa yake duk wanda iza gina na Aisha yi rudda ba za a auri yarsa ba ba zai auri yar musulmi ba to ita na na Aisha radiyallahu ta'ala anha tana ɗaya daga cikin matan da suka fi kowane mata sanin ilimin fiqh na addini wata rana kamar yadda zuwa cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amr bin al-as radiyallahu anhu yazo gurin sa yace ya rasulullah man ahabbu an-nas ilayk wa ka so sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Aisha wa ka so a cikin mutane sai manzon Allah yace Aisha sai amurkan aski ke cewa a'a ba cikin mata ba minar rijal a cikin maza sai ce abuha babanta ita sai dai shiru da baki wata rana ko irin kishi na mata ya hada ana ganin kamar annabi yana titi, na na isha ko ina kan sai mata suka haɗu su takwas suka kira fatima domin sun san matsayin fatima a gurin manzan Allah suka ce je ki gurin baban ki ki gaya masa da Allah mu yadda ake wa nana Aisha muna kan a daina sai manzo Allah ya je tanda nana Aisha tana ciki tana cikin ɗakin suna tare sai ta zauna sai sallama bayan sun gaisa ta ce to matanka ne suka turo ni suka ce suna son da Allah suna na Aisha ɗin yadda ake mata suna son dai a rage sai manzo Allah ya alaihi yake ta Fatima tace na'am sai ce kina san abin da nake so ta ce muka nake san abin da kake so ya ce to ki wannan to da aka sai ta tashi ta je ta same su tace da su to kun ji ga abin da ya gaya mu sai suka ce ke dai baki iya magana ba ce da shi komai ba babu nan sana'a ce za a samu dan wani abu ki ƙara koma ce har abada ba zan kare masa magana game da na Aisha ba domin na san ta a gurin sai suka ɗauko Zainab binti Jahash ita ma ba ta suka ce to ke tafi ta zo ta zauna ta siya ta ce matanka ne suka turo ni suka wakil ni ni ma kuma ina ciki muna son a samu daidaito tsakanin mu da aisha sau da haka da ta game wanzan Allah magana sai ta tashi kuma kan nana Aisha ta dinga irin abin da mata suke yi ta hau kan ta dinga ta sakarta nana isha sai take kallon idan manzan tana ta kallon idan manzan Allah sai manzo Allah ya ita ma sai ta tashi ta ce na to ya ba ni dama a rama so da aka tace na tashi ni ma na dinga tashi mata har sai da kai shuru ta kafa magana wannan shine ake cewa akwai nau'i na mutane aka bata musu in dai ba za su zalunci ba ka basu su rama saboda wani idan bai rama ba sai hawan jini ya kama shi shi sa na na isha da kai wannan sai manzon Allah yake cewa innaha ibnatu siddiq ita ita ce yar abubakar sau da aka an ya bari an rama wa in aqabtum fa aqibu bi silma ukuntum bihi wala in sabartum law khairu in kuka hakura dai shi yake amma dai in ba dai laifin an maka kadan rama amma kada ka ketare iyaka wata rana suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake cewa Aisha malaika Jibril ne gashi ya zo ya ce yana gaishe ki sai na Aisha ta ce wa alaina wa alaihi salam ta amsa masa gaisuwar da yi masa to kun wannan zai nuna maka matsayin nana Aisha Allah ya kare ta a gare ta saboda haka alama ce ta raunin imani ya zamanto kana taba nana Aisha domin Allah madaukakin sarki ba zai taba aurawa annabin sa matan da basu dace ba kuma tsarkaka ba ne domin ya ce alkhabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wa tayyibatu lit tayyibina wa tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun duk abin da ake rabawa da manana na Aisha ko su daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ba haka take ba duk kuma wanda idawo yake haka suke to ya karyata Allah wanda ya karyata Allah ba ya fita daga addinin musulmi shi sa sai Aisha ka tsantsan shi sa cikin littattafan mu da muke karanta na fito tun a cikin risala ake cewa wal kaffu amma bainahu duk abin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ruwanka aka ce wasu mutane ne wanda baka sani ba Allah ya tsin kayan zuwa zuciya sai ce ku je ku yi abin da kuka ga dama kai da ka zuwa wannan zamanin fa ka ji da rigimarka da ta ƙasarku da ta garinku da rigingimunka na duniya da kai da shugabanninka da waya ka ƙara tsaya a nan gurin ya ishe ka kuma karnan duniya da kafirin duniya ba su ishe ka faɗa ba sai ka kalla ka koma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka koma gurin wanda Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina duk inda Allah yake almu'minuna cikin alqur'ani shuwa yake nufi sahabban manzon Allah duk wanda ya shigo bayan ya shigo ne taba'a. ba shi ne asali ba waɗancan su ne asali saboda haka dole sai mun yi kaffa kaffa mun kame bakinmu in ba haka ba sai mu fada cikin hallaka mu fada cikin musiba na isha an ce saratu tana yan shekara hamsin da takwas wasu kuma suka ce a'a sai da ta shekara sittin da shida a duniya sannan Allah ya mata rasu. kuma matayen manzon Allah a wannan duniyar su ne yansa a aljanna don haka sai mu kiyayi magana game da yan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana ɗaya daga cikin matan da duk lokacin da ake neman wata fatawa ta addini wacce ta yi zurfi gurin ta ake zuwa sau da manzan Allah ya jiya a ɗakin kuma ta kusanci manzan Allah da yawa amma an ce hatta abin da ya shafi haɗa haɗin magunguna a lokacin ta ba a samu wata kafi ta sani ba lokacin da manzan Allah ya kwanta rashin lafiyar da bai tashi a cikinta ba duk wani mutum wanda san yana da wata kwarewa ta magani ta yaro zai ce aje a haɗa masa kala. a kai ma ita ake kai wa tana ɗakin sa ita za ta haɗa saboda aka sai ta ta yi fice a fagen abin da ya shafa haɗa magunguna da sanin ilimin addini sannan ga ta da alheri wata rana mu'awiya ya aiko mata da dinare miliyan ɗaya tun a wancan lokacin ba a kirgan miliyan sai dai a ce alfa alfa haka ake cewa dubu sau dubu sannan abdurrahman ibn abu shi ma ya taɓa kawo mata dinare dubu dubu ɗari tara ya kawo mata dinari dubu ɗari tara ta ɗauko wani mayafinta aka dinga keta ana kulla kai gidan wani kai gidan wani kai gidan wani sai da aka karar da shi ba ta ajiye komai lokacin da aka mata dinare miliyan ɗaya da ta dinga rabawa sai bayan an kira sallan magarba ta ce da baiwarta dan samu da ɗan biyu. sai ai babu ai ina ce an ka dinari miliyan ɗaya ta ce aikin kika ce in raba na kai kaza ta ce ba ki rage mana na ɗan gurasar da za mu ci ta ce ban rage ba ta ce alhamdulillah aka ɗebo ruwa aka sha aka haƙura wata rana wasu wanda za su yi mata fatawa sun zo gurin ta za su yi fatawa sai suka ji ta tana falla. tana falla da ranar gagal gagal ta ta ɗauko faɗin Allah fa manna Allahu alaina wa wakana azabar samu tana ta maimaita wannan ayat tana kuka har suka gaji da zama suka tafi kasuwa suka dawo tana ta sa tana karanta wannan saboda su da Allah kasancewa ta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinta a gurin manzon Allah bai sa ta yi sakaci wajen bautar ubangiji Saboda mu da muka zo a ƙarshen zamani ya muke a wajen bauta alaƙar mu da Allah bautar mu da ubangiji in na fulfulin ma da ake kusa zuwa hala su kenan sunanin rawatib wanda da su ne ake cika farillar da ta samu tawaya ka ce Allahu akbar ka tafi kaso turmi ko ba haka bane ka ce Allahu akbar ka dura wani ashar a zuciyarka so da yana jin haushin kana jin haushin ka ko yana jin haushin ka ko na makamantan wannan to wannan yan fulfulin da muke rage muke dan rasawa su ne suke cike mana farilla idan aka jawo mutum aka farilla sa bata cika ba cewa ake ku duba ku gano a cikin yan fulfulin sa akwai abin da zai kammala in an samu kai sai ce zo ka shiga to kun ga su duk da matsayin su amma ga yadda Allah ya samu kwatanta rayuwa irin ta ko da ba iya yi da ta sai duk da take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari yace yaghdu jayshun al-ka'bata wata runduna ta mayaka za su kawo wa ka'aba hari wannan kun ga yaghdu an kawo shi da siga ta muzara'a to amma kana nufin istiqbal ko ka kana nufin abin da ya riga ya faru domin akan kawo muzari'i ana nufin mama a kawo siga ta muzari'i amma ana nufin abin da ya riga ya fice kamar labari ke bayar. shin nan gaba wasu mutane za su kai wa ka'aba hari da niyyar za su rushe ta ko ko abin da ya faru ne lokacin abraha kafin zuwan musulunci lokacin da abraha ya shirya runduna ta mayaka da niyyar zai rushe ka'aba kun san abraha mutanenmu akan karantar da mu ana cewa abraha sarkin habasha ko ba shi ne sarkin habasha shi abraha kamar gwamna ne na sarkin habasha ituro shi a kasar yaman ba lokacin da yake kasar yaman kun ga su mutanen habasha ba laraba ba ne baƙaƙe ne 'yan afirka ne su ko mutanen yaman larabawa ne da izo ya mulke da ƙarfin tsiya shi abraha ɗin sai ita fahimci cewa larabawa suna gina suna zuwa wani ɗaki bi shekara suna bauta aka ba shi labarin ɗakin tun da kirista da shi sai ce to ya yi rantsuwa da wanda yake bautawa sai ya hana laraba zuwa wancan gudu aka ce a za ka yake zai gina musu wani ɗaki ba dai ɗaki ba ne kato zai gina in zuwa su ake takama da su a maka a yaman ma akwai duk zai su daina shan wahala to da i e, shi ne wasu daga cikin laraba don su wulakanta shi bayan ya yi ana kula da ɗakin sai suka je suka tara bayan gida da yawa suka je suka zuzuba cikin wannan ɗakin da a matsayin na bauta da shi ne aka zo a gaya mata kai ce ishe shi ce to sai ya je ya rushe ka'abar ma a huta shi ne ya ɗauko ayarin abin nan dinsa sojojinsa da rundunar suka yi wa ka'aba to da suka zo sun zo wani guri da ake cewa da shi muhammad kafin a shiga maka a muhammad sun ne sai wannan giwayen da ito da su sai suka yi tumbe suka saki a nan gurin su ake zaba kamar yadda yi suka nuna idan aka kore giwar ɓangaren maka sai ta zurka sace zamanta idan an juyar da ita aka yi wajen yaman sai ta fita a guje haka aka ce har zuwa sanda Allah masaukin sarki ya aiko musu da wannan tsuntsaye ko kuma wannan halittu wanda suke dauke da duwatsu na wuta kamar yadda ya zo a cikin suna fil har wani da ake cewa da shi umayya ibn sal yake cewa ku bi salfil bil mughammas hatta fara ya abuka annahu ma'sura wannan giwar an tsare ka an hana ka tafiya a gurin da ake cewa da shi mughammas kai ka ce an farke masa ciki to anan bil munasaba wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo maka ko a hajjatul wada ne taguwar da ike kanta ya zo daidai wani guri sai ta ki tafiya sai sahabbai suka dinga cewa kala al kasuwa ko kala khala'at kasuwa. da aka faɗa haka manzon Allah karam a kunnansa sai ce ma khala'at al kasuwa wa ma za ka laha bi khuluq ba ta take ba ba kuma ɗabi'arta ba ce a yayya wannan sako ta ba halinta ba ne abin da ya sa da ke kawo wannan magana a nan gurin suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare mutuncin dabba wanda ta yi alkawarin da ba dukkan dabbobi ne suke yi ba amma ga shi an ce da ita ta yi tsayayya na biya ce ba ta yi ba ko ba haka ɗabi'arta take ba aka ce mun ba da aulamu in wani mutum ya zo ita ba mutuncin ɗan uwanka ka tsaya ka ce sam ba haka ba ne ba haka bane kun ga na isha yanzu muke magana lokacin da aka yi mata kage aka ce ta yi zina ko an ganta da wani ba ma ta yi an ganta da wani sun dawo me suka yi ba a sani ba munafukai suke ta yaɗa wannan to har sai rawanto daga cikin sahabbai akwai wanda abin ya shiga zuciyarsa ba bisa sani ba shi ma ya bada labarin abin nana isha ta fito za su je wani guri wajen biyan bukatar ita da wata suna cikin tafiya sai wannan suke da ita Allah ya kine wa wani sai na Aisha take a uzbillah mutumin kirki bawon Allah irin wannan zaki kine masa albarka kace baki san abin da ya faɗa kace me ya faɗa ai cewa yi da cewa ya kai kai to mata labarin kun ga anan mahallin Shani? mutum aka tsinewa bayan bayanan amma ta tsaya ta ce kada a ƙara yi jan ido to aka ce idan mutane suka zama haka da mutuncin kowa ya tsira idan ka taimaka ka tsara na mutuncin na ka tsare idan ka taimaka aka zubar da na mutuncin wata rana wanda ka taimaka ka zubar da na mutuncin shine zai zai haɗa kai da wani ya zubar da na haka rayuwa ce. to wannan shine malamai suke cewa wannan shin ana nufin wancan abin da ya faru na Abraha ko ko wani abu ne wanda zai zo a ƙarshen zamani duk da wasu ruwayoyi sun zo wanda suka zo akan maganar alamun tashin alkiyama cewar wata akwai wanda za su zo su rushe ka'aba su cire ta bulo-bulo a ƙarshen duniya kuma in ma ba wancan ake nufi ba an samu mutanen da suka kawo ka'aba hari-hari kashi-kashi daga ciki akwai wasu da ake cewa da su karamika su karamika nan wasu mutane ne a hajar yana ɗaya daga cikin garuruwa manyan garuruwa yanzu na saudiya hajjar sun taɓa zuwa ka'aba suka kashe duk wanda suka sarki na kawaki suka samo jakuna suka balle kofar ka'aba suka dora rakumi suka ce a tafi da ita an samo ganima suka yanka suka yanka jakuna da kannuka a cikin ka'aba sannan hajjar al'aswad ma suka bantare shi suka dora rakumi suka ce a tafi gida an samo ganima suka ce kuma inda wanda zai magana yi su sunan su wane ƴaƴan wane kakannin ka a sama suke inda wani sai biyo su suka wanta ne hajjar asar suka yi tafiyar su da shi kun ga 'yan duniya ba ta yanzu aka fara samu wannan gaba ya fito manzon Allah ne da tsawon lokaci an ce hajar al'asar kafin su je sun kashe rakumi ya kai guda ɗari a kan hanya kafin su je hajjar duk wanda aka ɗora ba zai tafiya mai nisa ba sai mutu amma duk da aka ce sun sauya wani sai da suka kai shi kan hajar al'aswar sai da shekar 25 a hannunsu ba wanda yake kwato shi so da aka duk yadda mutum zai wa addinin musulunci a wannan zamanin sai dai maimaita an yi yadda tafi tasa kuma wanda suka yi iya sun tafi shi ma ko wanda ya rage yake wa addinin musulunci sharri gaskiya da makirci shi ma ka zai zo kuma in mutum yana yi wa addinin musulunci wani abu domin biyan bukatar wasu zai gama wanda ike wannan ba za su gode masa ba wanda zai gode masa Yin wanda ike su musulunci ko ike su musulmi saboda biyan bukatar wasu mutane to wanda kai wannan aikin wallahi ba za su gode masa kuma sai sun cutar da kai kuma sai ka zama abin tausayi a rayuwa shi na da yake ba da wannan labarin sai ce ka mu bi bai da aminan arzi sai sun samu kansu a wani guri wanda yake fili ne fesan bai da'u ana cewa da ita sahara ita ake cewa da ita bai da kamar gurin da ake cewa da ita kare kukan ke sai sun zo gurin da ake fili ne fetal yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim sai a kiste na farkon su da na karshen su abin da ake cewa da shi khasfu shine kasa ta bare mutane su rufta shine khasfu shi kuma masu shi ne a canja halittar mutum in mutum ne zama buri ko zama alade ko zama jaki ko kuma a mai da tunanin ya zama na jaki an masa masu abinda an sallallahu alaihi yake cewa mutane su kiyaye tago kansu daga sujjara kafin liman in ba haka ba kuma Allah zai juya halittar ta koma ta jaki sai aka ce to wannan zai zama ne majazan ne ko hakika annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin baiwar da Allah yi masa wa al'ummarsa na cewar ba za a yi musu masu ba abinda aka yi wa yahudawa aka mai da su aladu aka mai da su birai samun mu za a iya mai da mutum jaki shi mutum sosai abin duk tunaninsa na jaki za a iya mai da shi biri tunaninsa da ɗabi'unsa zama na biri banda sata da ƙarna ba abin da yake kaga an masa masu ko a mai da shi alade zama to baya kishin kasarsa baya kishin unguwarsa baya kishin garinsu baya kishin yaransa baya kishin addininsa baya kishin komai sai kuɗi kaga ya zama a A lade ma ya kishi domin za a iya yanka a gurin masu ci amma shi ba sai kallo to shi ne yake yi kusa bi awwalihim wa akhirin sai a yi musu kasku a sa ƙasa ta ƙarin ta ciki to kuma wannan shine zai nuna mana labari ne yake bayarwa domin abraha ba ƙasa ce ta ɓare ba suka faɗa ciki an aiko musu zai tsairan ababila tarmin bijar tuminsu tsuntsaye aka turo musu wanda suke ɗauke da duwatsu na wuta wanda suka dinga jajjefa musu kenan nan gaba abin zai fa qalat sai ta ce kuntu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah kai kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim yaya za a kisse na farko da na ƙarshe wafihim aswaquhum a cikinsu akwai 'yan kasuwa su kawai sun ga taron jama'a da suka ce bari mu je mu ci kasuwa ba su san ma'ina za a je ba irin wanda ake cewa 'yan abu yari ne a sha loko? to ko a sha ne ma 'yan abu yari ne akwai waɗanda kun san ko a yi za a ɗabi'ar mutanenmu akwai wanda in ya gaya mutanen banza marasa al'ibla sun kama titi suna wani abu shi ma sai ya ji ba ɗan cikinsu ba ne ba kuma ya ra'ayinsu ba ya son su amma zai je barin biyan gani ake to waɗannan irin wannan su ne ake sa da su yan abu ya rima a sha kiɗa so da aka sai na raisha take sa, to akwai irin waɗannan su kawai sun ga taron mutane ne bari su je su kasuwa wa man laysa minhum akwai wanda baya cikin su qala sai manzon Allah yace yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim haka za a yi musu za a kiste na farkon su da na karshen su thumma yub'athuna ala niyyatihim sannan sai a tashi kowa akan niyya wannan yayi daidai da innamal a'malu binniyat watan Allah yana duban niyyar mutane ne idan ka tarar da mutanen banza suna aikin banza sai ka shiga cikinsu ka zauna to aka tashi aiko bala'i sai a hada da kai in ya so an je lahira sai a ware in an je lahira sai a ware idan zuciyarka mai kyau ce shikenan in ba mai kyau ba ce kenan sai aka an ce kamar mutum ne ya zo gidan giya ko ya je wani guri da ake wani taro sai a kawo giya maimakon ya bar munkari tun da ba zai iya hanawa ba ya gurin sai shi ma ka masa mirinda nan kuma ga suna ta bulbula giya suna sha to Allah ya turo da bala'i sai ya game su kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna idan mutumin kirki ya shiga cikin mutanen banza kamar yana ƙara musu yawa ne yana ƙara musu ƙwarin gwiwa to aka ce in aka turo azaba mala'ikun da suka kawo azabar ba za su saukar da ita ba sai su koma gurin Allah su ce ya Allah ko ni mutumin kirki kwaya ɗaya a cikin su ai ai abin da aka ce ayi sai ke ku fara ta kansa zaunar da shi kamar yadda in mutum ba mutumin kirki bane ya zo gurin mutanen kirki ya zauna in an aiko rahama idan mala'ikun suka zo suka ganshi sai su koma ya Allah akwai wani ba dan cikin su bane ya Allah yake ku fara ka mutane ne wanda duk wanda ya zauna da su sai ya ci moriya su. shine misalin da manzon Allah imana na aboki na kirki da abokin da ba na kirki ba aka kwatanta aboki na kirki da mai sai da turare abokin da ba na kirki ba aka mayar da shi da mai zuga aka mayar da shi daidai da zuga zugi na wuta wancan ko ka ji kauri ko tarfatsi ya huda maka kaya ko ko kai kauri kai kanka ko kayan ka dan gugu je wancan ko ya baka kyauta ko ka siya ko ka ji kanshi dole akwai riba to haka zama da mutanen kirki yake to suna da Aisha take cewa wannan haka za a yi mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka za a yi mutu a kisfe na farko a kisfe na ƙarshe to kun ga kenan wannan hadisin yayi mutabaka da hadisin farko innamal a'malu binniyat kenan Allah ina duban zukatan mutane ina duban niyoyinsu dan haka duk yadda zaka yi ka samu kanka a cikin mutanen kirki kada ka yadda ka samu kanka a cikin mutanen da ba na kirki ba saboda kada ka fada cikin musibar da za su fada cikin ta وعن عائشة رضي radiyallahu anha qalat قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرويت لك أن عائشة الله يقارئ داء قريت فتشي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا هجرة بعد الفتح ba a yin hijira bayan fatahu makka ba hijira aka hana ga baki daya ba babu hijira daga maka zuwa wani gari bayan an bude maka abinda ake so a nuna mana a nan gurin maka da garu kufur ce ba gidan musulunci ba ce sau da haka in an matsanta maka maka sai ka tafi ina sai koma madina ko kuma ka tafi wata ƙasar tun da an ce inna ardi wasi'a ومن يهاجر, ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة in dai aka matsanta maka saboda addininka a nan to ban gurin dan gusa sai Allah ya lota maka a wani gurin sai baka dama ka je kai abin da kake so na addininka ba tare da tsangwama ba kenan yanzu mutumin da yake maka ba zai ce na yi hijira daga maka ba sai dai ce na canja gari na canja guri amma ba zai ce ya yi hijira ba walakin jihadun wa niyya sai dai jihadi yana nan kuma ana yin la'akari da niyyar mutum to tunda maka ta zama daru islam wata irin hijira ce ta rage a maka shine kauracewa abinda Allah baya so zuwa abinda Allah yake so shi ma hijira ne yin abinda Allah yake so kabar abinda Allah baya so shi ma wannan sunansa hijira aka ce wa idastum tirtum idan aka zaburar da ku aka ce ku fito don a tafi ɗaukaka addinin Allah fanfiru to ku fito wannan a ƙarƙashin wannan hadisin malamai suke cewa idan akwai guraren da jihadi yake zama dole ko kana so ko baka so sai ka fita aka ce idan akwai jagora na musulmi wani khalifa ko wani shugaba na musulunci sai ce a fito a tafi jihadi to ka yi fitowa ka yi sako kun ji ɗaya wanda ya zama dole idan wasu mutane suka afko garin musulmi suna ta kashe mutane to a wannan lokacin an ce har yara har mata har tsofaffi inda za su iya ɗaukan wani abu ko da mutum ya wukan sauransa ne dinga wurgo wani abu ya kamata yi shi ma a nan gurin jihadi ya zama wajibi a lokacin da aka haɗu aka yi sahu to ko ba kai niyyar yi ba in dai za a taure to ba da maka gudu in ka gudu kuma ka fada cikin fushin ubangiji wa mai wallihim yawma idhin jubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah a wanda lokacin mutum ya koma da fushin ubangiji Sunan gurin suna ba da kafa dalili shi akan wujubu ta'ati walil amr wajabcin biyayya ga shugaba in yi umarni da abin da yake daidai in yi umarni da abin da yake sako ne ga Allah maɗaukacin sarki a nan gurin ba za a bi shi ba ba kuma za a yi masa biyayya domin an ce la fa'atul makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu wani mutum da za a yi masa biyayya a saba wa Allah Allah kadai shi ake yi wa biyayya akan abin da yake ba tare da ka duba me dalili ba me yasa me hikima sai abin da ake so kai imtisali ka aiwatar da abin da aka ce ka aiwatar to wannan shi ma mahallin shahid a cikin wannan hadisin walakin jihadun waniya in kai zaman ka a nan Kano kana ci gaba da ibadarka kana yin abin da Allah yake so kuma kana son ka yi daidai kuma duk abin da addinin musulunci yake so a yi kana son ka yi to Allah maɗaukacin sarki zai kai ka matsayin wanda suka aikata wannan abin a aikace amma yanzu wani mutum kawai tattara kayan sadaka nan fage ya ce zai yi hijira sai ka ce masa ya yi hijira lugatar amma ba shar'an ba don na jin anan ai ba wanda zai ce zai yi wani abu na duniya hana shi to ina za ka je kuma aka ce sai dai ka ce nan gurin kama su kana son ka je ka ɗan sha iska a wani guri nan gurin kasuwa ta tsaya kana son ka canja guri domin kasuwa ta ƙara buɗewa amma maganar cewar na yi hijira sai dai hijira a yare amma hijira shar'an Shi ne gurin da aka hana ta ka bauta wa ubangiji aka hana ta ka yi addini kamar yadda Allah yake so sai ka ce barin bagur yi hijira ko kuma gurin da saƙoƙi yawa ba za ka iya hanawa ba ba za ka iya yin komai ba aka ce sai ka bagurin a nan gudu sai a ce ka yi hijira ka kawai cewa da Allah baya so ka tafi zuwa abinda Allah yake so wani abi abdullahi جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم wani abi abdullahi an ruwaito daga abu abdullahi shi ne jabir ɗan abdullahi al'ansari al-khazraji al shi jabir ɗan abdullahi yana ɗaya daga cikin mutanen da suka musulunta tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya yi hijira daga maka ya dawo madina mutumin madina ne kuma ina cikin hazrat Sun san madina laraba kashi biyu ne akwai aus akwai khazraj wanda duk rigima sai a tsakaninsu da musulunci ne zai haɗe kansu ga baki ɗaya suka zama abu ɗaya to shi jabir ɗan abdullahi tun yana ɗan ƙarami lokacin da za a yi bai'atul ridwan laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati wannan bai'ar da aka yi mutanen da suka taho daga Madina suka yi wa manzon Allah alƙawari za su taimaki addinin musulunci kuma duk wanda aka matsanta daga maka in ya gudo za su rike shi ya zama dan uwansu za su ba da jininsu za su ba da lokacinsu za su ba da dukiyarsu za su ba da duk abin da suka mallaka domin taimakawa addinin musulunci wannan alƙawarin yana ɗaya daga cikin mutanen da aka zo da su yana kankani aka halarci wannan bai a tare da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam shi jabir kan abdullahi yake cewa na je yaƙi ɗai har guda goma sha tara ya kura guda biyu ne kawai ban je ba ita ban je uhudu ba ban je badar ba shi ma kuma abin da ya hana ni zuwa uhudu ya hana ni zuwa badar karancin shekaru na ne na ya hana ni ya ce ba zan fita ba kun san a wancan lokacin sun za a zo yaƙi akwai abin da ake tare shi ar in aka zo aka yi sahu sai manzo Allah ya bi sahun ya duba wani ya tantance ije eh wanda bai tantance sai malam fito sai tara su sai ku tafi gida to akwai yaran da suka ce a yakin badar suka zo suka ce za su ya aka ce ba za su je ba suka dinga dage sai mutum ya tsaya kan dan yatsun sai ce tsauna ya kai domin su je ba kyale su ba sai a yakin Uhud sannan wasu sun isa za a shi yana daga ciki wanda daga bayan nan da yake ya je yaƙi ɗai har guda goma sha tara yaƙi biyu ne ban je ba ita amma bayan an kashe babana a yaƙin uhudu babu wani guri da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka wanda ban taka in dai an fita ne domin kai addinin musulunci ko taimaka addinin musulunci ko kare addinin musulunci da ni aka ji kuma ina ɗaya daga cikin sahabban da ake sa da su al-mukfirun suna daga cikin sabon da aka roci hadisai masu yawa na manzan Allah sallallahu da wasallam shi kadai an roci hadisi guda 1540 hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu a Madina a shekara ta 74 na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine Jabir dan Abdullahi to shi da yake wannan ya ruwaito wannan hadisi yake cewa kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin a wani yaki watan a wajen malaman sira akwai sariya akwai gazuwa in an ce sariya in aka haɗa mutum biyar mutum hudu aka ce ku je guri kaza ku gano me yake faruwa ana cewa shi sariya ita kuma gazuwa akan haɗa mutane kamar ashirin da biyar talatin abin da ke sama a ce ku tafi guri kaza ga abokan gaba idan an je an yakin ko ba a yakin ba sunansa gazuwa to shi da ke cewa mun fita irin waɗannan yaƙe-yaƙen tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga abin da kunna ma'an tare da manzon Allah in kana shugaba duk wani abin kirki da al'umma take yi ko zaka kai ayi ayi tare da kai kada ka fito ka leƙo ta taga ka ce a share kwatancan a fito a yakin gayya sai ka mai da oba kare sai an gama sai ka fito ka ce amma kun yayi in dai akwai wani abin alheri da za a yi ko ta akwai ku zo a yi taron aikin gayya a tsaftace masallacin nan in kana liman a ganka a gaba sai a yi tare da ku wannan zai sa mutane su ji karfin jiki amma ka muka ce to a ci gaba da aiki a ala saka da alheri je kai tafiya to da kafin da ake so duk lokacin da za a yi wani aikin kirki in dai shugaba ita a yi to zama shi ne a kan gaba shi sa za ku ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce su yi ba wani wanda yake tunani da an ce ai kai aikata wasu domin sun san manzan Allah in dai ina nan da shi za a yi abu ku duba kandar. ginin masallaci ma da aka yi na Madina mazala da shi aka yi ita yadda muke ɗaukan bulo haka maza Allah yake ɗaukan bulo yadda muke ɗaukan ƙasa haka maza Allah yake ɗaukan ƙasa da aka zo Kanda ana kewaye madina da rami domin kana abokan gaba su zo aka ce da shi ake yi har waƙa suke Allahumma la aisha illa aishul akhirah farhamil ansara wal muhajirin ko ko wannan waƙa dai da suka dinga ya Allah rayuwa ba wata daɗi a cikin ta babu wata rayuwa mai daɗi in ba rayuwar lahira ba Allah ka ji kan mutanen maka ka ji kan mutanen madina muhajiru da ansaru ana yi ana wannan abin har sai lokacin da annabi yana can yana haƙan nasa tun da raba aka da wane da wane ku an ga inda aka ɗeba muku da wane da wane ga inda aka ɗeba muku domin abin ya fi sauri in an tarar da dutse ya ƙi suwa babu nakiyar da za a a fasa dutse babu wani gurneti sannan babu wani inji da za a sa a fasa dutsen kun sai alhamdulillah zamani ya zo sai ka je kasar da take da dutse an daina sa wa dutse wani burneti domin a fasa shi wani abu ne kawai mai hanci ake tsorawa za ka je kaka kakakakaka haka zai dinga gutsu da dutsen za ka ga dutse unguwa guda amma gutsu da shi an kwashe to an sami irin wannan dutsen sai a zo a gaya manzo Allah mun tarar da dutse a kan gurin ba zai ba zai ce je in an je sai karba abin ya ce bismillah in yi kambara inda ke sai tarwata sannan sai ya miƙa musu ce ku ci gaba da yana da cikin mu'ujizoji na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya bashi karfi kuma ko a wajen yaƙi in ana yaƙi kun ga yanzu in ana yaƙi ai ko kamanda ne kai na yan sanda ko na soja ko na waye ai ladewa kake yi ka tura mutanen ka kana busa usur <laughs> ko ba haka ake yi to shi manzo Allah sallallahu alaihi wa a wajen yaƙi an ce duk wanda bai isa ba karansa bai kai sille ba ba zai iya tsaya bayan manzan Allah ba suka ce mun san kanmu duk lokacin da kuka ga wani mutum ya tsaya bayan manzan Allah a wajen yaki ko hagunsa ko damansa ya kai jari suka ce in bala'i ya bala'i bayansa muke buya kuma shi ake nema kowa shi yake nema amma zai ce anan nabiyu la kazib abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib wanda yake nema na gani haka annabi sallallahu alaihi wasallam so da duk yakin da za a yi manzon Allah ta yake shine akan gaba sai a yakin Uhud a yakin Badar kun ga yakin Badar sayyidina Abubakar shine izo da wasu manyan sahabbai suka ce ya Rasulullah yakin nan kai hakuri dan Allah ba sai an yi da kai ba ya a ta ce mu so muke ka zauna a nan mu mu je ayi kaga ba mu da yawa mutanen sun fi ne yawa kuma ƴan uwanmu suna nan a Madina ba san za a yi yakin nan ba idan an kashe mu ga suwa da nan su raka ku kufura rago kuma a ci da aikin addini in kuma Allah ya sa mun yi nasara sai da suka rarrace shi da kyar sannan ya zauna sai na bakar yana kusa da shi ya daga hannunsa yana Allah waɗannan ƴan tsirarin mutanen in ka bari aka kashe su ba za ƙara bauta ba kai min alƙawari ka ce za ka ba nasara ka taimake ni ya daga hannunsa ana garo farin hammata sa har ya furta ya faɗi sai na bakar ke cewa ka daina ya amsa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a yakin Uhud kuma shine akan gaba lokacin da yace ina ganin mu zauna Madina ba sai an fita ba matasa suka zo suka ce ya ba mu je yakin Badar an yi abin da aka yi a san muna son mu ma mu je domin mu ma mu bawa addini na mu gudunmawar suka matsanta annabi sai ya shiga gida kawai sai ya fito ya ci amara sai suka ce muna ga kuma tsanta masa muka ya rasulullah mun janye sai ta yi kuma ba a haka ba ma gaba mai baya annabi in yi damara in yi fito sai an fafa sau da sai ku zo mutum sau da shi ne a kan gaba kuma kun ga abin da aka yi masa yakin hudu da a ɓoye ike ba da ba za a yi maka ba sai dai a yi wasu to haka ake sanya zaman to shugaba duk inda yake to shi ne kan gaba in ka ce i to mutanen ka su ganka a gaba in ka ce a taho a yi abin kirki su ganka a gaba in wata sadaka ce ake yi a matsayinka na shugaba kai abin da za ka iya bayarwa naira goma ka ba da naira goma ba ruwanka da wanda zai ce ya ba da kaɗan ya ba da yawa amma kada ka ce a bayar kai kai shiru duk abin kirki in ka faɗa abin da ake so ka zama to kai ne akan gaba shi ne abin da ake son a nuna mana kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi gazatin a wajen wani yaki. faƙala sai manzan Allah yake kun san akan zauna ko an yi tafiya za a huta ko an je wani masauki in an je masauki an gaji ko an haɗu saboda wata munasaba ba gulma ake yi ba ba yi da mutane ake ba ba aibata mutane ake ba abinda ake so a zaburar da mutane abinda zai sa su zama mutane kirki inda wani abu da ake son a dora su akai sai a dora su akai sai manzo Allah yake inna bil madinati la rijal a madina wallahi akwai wasu mutane masirtum masiran babu wata tafiya da za ku yi wala qata'tum wadiyan babu wani wadi da za ku yanke laraba sukan yi amfani da qat'u ba yanka na hakika suke nufi ba zaka ce qata'tul masafa kana nufin na ci mulabalai na yi tafiya mai nisa to babu wani wadi wani kwararo ko wata gangara da za ku shige illa kanu ma'akum fate suna tare da ku a zuciyarsu suna jin cewa ina ba muna tare da ƴan uwanmu habasa humul mara amma rashin lafiya ce ta hana su zuwa da lafiyar su kalau ne akan gaba wa fi riwayatin illa sharakukum fil ajri a wata riwayar aka ce face sun yi tarayya da ku a cikin lada wannan ina nuna Allah maɗaukacin sarki yakan ba wa mutum lada sakamakon niyyar kuma Allah ikan ba wa mutum lada sakamakon wani aiki da ike yi na alheri sai wani dalili ya sa ikasa <coughs> aka ce ka saba zuwa sallar asuba a jam'i baka makara baka bashi wata rana sai ka gaji sai bacci ya dauke ka baka tashi ba sai karfe bakwai da rabi in ka tashi za ka yi sallar asuba ƙaza'i za ka yi ko a da'i eh karfe bakwai da rabi rana ta da shigo shinka aka ce a daɗi za ka yi ba a so da ba kai ka ɗora kanka ba wannan ya faru a zamanin manzan Allah sun kuma ya sa Bilal sun gaji da tafiya sai ke Bilal ka duba mana alfijir ya ke to ka tashe mu kai shine abin da ake sa da shi sakar sai a iya, kai ka haƙura don ƴan uwanka su zuta aka zaɓi bilal shi kaɗai aka ce bilal kai kakkai bacci kalle mana hanya in alfijir yake to ka tashe mu don kada yi bacci sai ginda ya raƙuminsa ya kai kai tashi haka kudu da arewa sai ya zauna izin gina a jikin raƙumin yana kallon gabas yana jina alfijir yake to kawai sai bacci ya ɗauke shi annabi ya bacci sahabbai suka yi bacci ba su tashi ba sai zafin rana ne ida ke su suka tashi firgigit sai annabi zo yi ma bilal haka ita ya haka sai ce ya rasula wallahi wanda ya dauke na karan shi ya dauke sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa a tashi ai sallah aka yi alwala aka kuma yi sallar asuba a lokacin ta kamar yadda take a lokacin yace duk mutumin da isa mu kansa irin wannan yanayin ko bacci ko mantuwa da ya tuna to zai yi sallar ne a yadda take Allah kuma zai gashi ladan sa to in ka saba kana wani aikin alheri misalin a ce kana yin azumin litinin alhamis kana yin azumin kwana uku duk kowane wata sha uku sha hudu sha biyar sai ulsa ka kama ka daina to duk ranar litinin in ta zo sai a rubuta maka ladan azumi duk ranar alhamis in ta zo sai a rubuta maka ladan azumi ba don koi ba saboda ka saba kana yi lalura ce ta hana ka saba kana da wani wurdi na alkur'ani ko suna fulfuli da kake yi sai zama to dalili yasa ka iya yi ba to Allah zai baka ladan shi ne abin da ake nufi da wannan maganar wacce ta zuwa cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari annabi yana cewa idan mutum yayi rashin lafiya ko i tafiya bai samu damar yin ayyukan ibada da ike ba kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha za a rubuta masa ladan wancan aikin a yana zaman gida a halin kuma lafiyarsa kalo ba za a rage masa komai ba rawahu muslim wa rawahu al-bukhari an anas bin radiyallahu anhu qala رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا habasahumul uzru wannan hadisi shi ma yana cikin yana cikin bukhari wancan dai hadisin ne shine aka same shi ta wata hanya shine warawahu al-bukhari imamu al-bukhari ya sake ruwaito wannan hadisi tunda wancan na farko ruwayar muslim an anas radiyallahu anhu daga anas anas dan malik yana ɗaya daga cikin ƴaƴa na madina wanda bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa ta dauko shi ta kawo manzon Allah shi ta ce dan na kawo shi dinga maka hidima shi ne aikin manzon Allah annabi ko biyan bukata zai tafi tunda ba su da ban takura a gidajen su in mutum zai tafi wata biyan bukata je ake tafiya sai kirawo ana sai ba shi buta ya rike masa buta ya rike masa ɗan mashi su tafi in an je in gurin fili ne sai a kafe mashin sai a samu wani yanki ko mayafi sai a rufa sai mutum ya ɓuya bayan sai biya bukatar ya rike takalman manzon Allah sallallahu ya rike abin da sandansa sannan kuma ya rike masa butar idan annabi ya hau kan raƙumi shi ne ita masa zai ya riƙe akalan raƙumin yana tafiya tare da manzon Allah kaga wannan aika fahu sharafa daraja ta isa a ce ga ka kuna tafiya in an ga manzan Allah sai an gano kane manzan Allah ke ta yanzu ko ɗan duniya kake wani hidima za ga mutum yana ta ai ani ne fiye ni ne wane ne iyakar ta kenan kuma babu wani abu nan in ba ka ke su niyyar ka ba ko kayo Allah aiki kayo addinin Allah aiki ba ka da lada ba ka da komai amma yanzu wato ta karban manzan Allah kake diba kana diban kana daukan butarsa ya yi wa manzan Allah hidima shekara goma sha biyar aka ce tun da ike manzan Allah bai taɓa cewa da shi bari ba bai taɓa cewa da shi mai isa kai ka ba aka ce tuwa za a yi wa jinjina biyayyarsa ko haƙurin manzan Allah ba wanda zai zauna kai wani mutum hidima shekara goma sha biyar ba ka aka masa ba wani yana nuna haƙurin manzan Allah sannan kuma ina nuna ɗa'asta da kaffa kaffa akwai lokacin da annabi ya taɓa aikensa tun da yaro ne kawai sai tar da yara ana ta da, sai ya shiga ciki yara kai annabi ya gaji da jira sai ya biyo sawu yana zuwa ya kama kunnan sai ce na aiken da ne maka ce manta ne ce to malaka in kai ne fa haka ake son mutum ya zama to ina da haƙuri ina da juriya to anas dan malik saboda hidimar da manzan yayi wa manzan Allah annabi ya masa wata addu'a yace Allahumma afil umrahu wa akthir malahu wa waladahu Allah ka sa ya jima a duniya ka ba shi kuɗi da yawan yaya? wannan addu'ar mu a duniya ta za ga kamar ba ta da girma amma addu'a ce mai maiko in Allah ya baka yawan ƴaƴa ka da kuɗi za ka sha wahala ko ba haka bane in kuma ya baka yawan kuɗi baka jima a duniya ba ka more kuɗin ka ba shine kaga wahala ta sai aka ce Allahumma aqil umrahu ka tsawaita rayuwarsa sai da tsakanin ɗa jika sai da ya binne guda 150 naka kafin ya bar duniya sannan ko ba shi da wata bukata duk yawan ƴaƴan nasa da jikokinsa ina da yadda zai yi da su sakamakon addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa a nan malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi ya bar duniya baya to duk waɗanda suka ɗauki gadon manzan Allah shi ne ilimi duk wanda ya musu hidima zai samu wasan albarka iyayenmu suna gaya mana da can idan ana cewa duk matar da take zuba miya da yawa in za ta ba malami abinci ɗanta zai yi karatu saboda saboda da albarka ake ne amma yanzu da yake an zama wani iri ya in ba ka fiye kawo bayanin hidimar da za a yi wa malamai sai su kaji suna gina kansu ne amma dai ko babu komai an ce duk mutumin da ike hidimtawa masu hidimtawa addinin musulunci sai ya yi albarka kuma sai bayansa ita ma ta yi albarka yanzu kuna ganin mafi yawanci za a ga mutum ya yi dukiya ya yi kuɗi ya yi mulki amma da ya mutu an manta da shi amma akwai masu kuɗin da suna nan yanzu sun mutu har yanzu ba a manta da duk san da aka yi magana za a ce alhaji wani saboda akwai abubuwan da suke da kirki amma kai ba abin da kai gani kake ma kamar wayo za a yi makan aka za a yi tentin masallaci sai ka ko gari ba shi biki abubuwa duk a tsaye suke ka babba kare ka turkule fuska in an zo biki za a yi nariya ka fito da kuɗi ka bayar wasu mutane sun ce makarantar islamiyya ce a taimaka sun fiye matsala mutanen ba su san halin da ake ciki ka biyo ustazu ne bai san halin da ake ciki saboda Allah ai ba ma adalci kai da kana cikin jin daɗi ka ce wa mutane ba san halin da ake ciki Ko da ke cikin wahala ai shi san halin da ake to ana san Malik manzon Allah ya masa addu'a kuma yayi albarka a rayuwarsa sosai yake cewa raja'ana min ghazwati tabuk mun dawo daga yakin tabuka wannan yakin da aka yi ta kawo tatsumiyoyi a kansa tabuka yanzu gari ne daga cikin garuruwan saudiya jiha ce mai zaman kanta ana tare ta tabuk to tsakanin ta da madina a wancan lokacin tafiya tana da tsawo tun da tafiyar kafa ce saboda ita ta buka ta yi iyaka da siriya kuma siriya daga maka zuwa siriya tafiyar kafa kwana talatin ake yi dawowa kwana talatin daga maka daga madina an rage tun da daga maka zuwa madina wasu suna yin ta a kwana hudu wasu suna yin ta a kwana takwas ma suna yi wasu suna yin ta a kwana uku yanzu ne ake yin ta awa uku da rage in mota alhazai ce kai awa bakwai to wannan garin ya yi iyaka da siriya tun da siriya a wancan lokacin rum ce tana ƙarƙashin mulki na ƙasar rum in ka je tabbuka kama ka rum ake gani to wannan yakin an yi shi lokacin ana tsananin masifa ga fari ga rashin abinci ga rashin kuɗi ga tsananin rana to an je wannan yakin an dawo akan hanya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna aqwaman khalfana wasu mutane suna nan mun basu a bayan mu bil madinati a madina ma salakna shi'ban babu wani lungu ko sako da zamu shiga wala wadiyan ko wani wadi wani kwari kenan illa wa hum ma'ana fati suna tare da mu habasahumul uzur uzuri ne ya hada su zuwa wannan yaki to aka ce idan ya zamanto mutane ana yin wani aikin alheri tare da su sai aka ce ku zo mu tafi guri kaza da aka je gurin wanda ake aka saba ana yin aikin alheri da su sai ba samu damar zuwa ba saboda rashin lafiya ko wani uzuri da aka dora musu to an je duk abin da aka samu a can in lada ne suna da nasu lada in ma ta ganima ce ta yaki aka samu suna da nasu kasana shi da yawa daga cikin sabbin za an je yaƙi ganimar da aka samu an samu sai a raba da wanda suke zaune a gida ba don kuma saboda su ba tsora musu wani nauyi ne an sa su kula da wani abun don haka za su yi tarayya da mutane a cikin abin da aka samu don haka wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa duk mutumin da ita fi wani aiki don ɗaukaka addinin Allah Allah zai ba shi lada duk mutumin da kuma ike taimakawa masu taimakawa addinin Allah da shawara ko da tunani ko da lokaci ko da fuskar sama yana da wata kima cikin al'umma ko da aljihunsa Allah madaukin sarki zai bashi lada irin ladan wanda suke wancan aikin wallahu alam wa sallallahu na'am